واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته ikhwana to jama'a barkanmu da walhaka ni ne naku sarki imran hashiru dikeni da na shigo muku da wanga shiri da muka masuna falkarwa fage da muke tattaunawa kan ababa da ke mana cikas a cikin musulunci mu da mu duka baki daya yau za mu ci gaba daga cikin irin maganganu da muka saba yi game da irin ababa da ke mana cikas yau daga cikin maudu da muke son mai magana a kai Shi ne maudu'un maulidi menene matsayin maulidi a cikin musulunci muna da babban malami da zai taimaka mana yau mu fahimci matsayin maulidi a cikin musulunci eh, ina ji mun shiga ko mun kusa shigan watan maulidi kenan za ka ga kowane akida da irin yadda suke fahimtar wanga zamani wasu lokaci ne na bukukuwa za ga malami in ya fito akra sai kumasi daga kumasi sai bolga daga bolga sai bojuwa sai manguwa sai bisiya sai nan gasi ina ta yawon maulidayya ana kiran mutane zuwa ga allah shin bida'a ne kuko ba bida'a ba ne malum masu yi maganganu da dama a kai a kan shi yau muka, muka samu babban malami muna so ya fahimtar da mu shin abin ganga da ake yin ga menene matsayin shi yana da kyau mu ci gaba da yi ko kuwa a'a mu bari mun bace hanya ne kuwa muna christmas ne akan wanga batutuwa in Allah ya da yau za mu yi mu na wato masai maulidi a cikin musulunci damu mu dan zaga minti daya idan mun da mu ci gaba da shirin ku kasance tare da mu واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا جماعة بركة da داو وأنا tare da babban شيك دكتورني Eh, in ka gaji an ce maka dokta cikin karatu ba karamin mutum ba ne ina batun sheik kuma doktor tofik abdurrahim kulusi abdurrahman abdurrahman kulusi sheik salamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi alhamdulillah ya kuma si wallahi alhamdulillah doktor allah ya kiyaye muna kai amin tare da eh, kai mun gode sosai da an kiran ga da kai ya alumman kuma su duka baki kowa na lafiya wai suna gashe ku alhamdulillah eh, musamman sarki imran <laughs> ya kamata rana guda zo kuma shi na musamman zo ta musamman kware ya kamata ya kamata kware ya kamata saboda garin malumma ne haka ne ba shakka ba shakka Allah ya muku albarka sannu ku da zuwa ya gajiya hanyar Allah alhamdulillah gode sheik eh, batun maulidi nake gani eh, yana daga cikin Ah, maudu da ko yana cikin mawadi da ba shekarar da ba discussion shi kowane shekara lokacin maulidi ya kai an yi magana da can maulidin eh, ina ji guda ne kawai kamar mabi na manzo Allah yanzu na mutane da yawa kuma na cikin banda manzo zuwa yasa ya bar maulidai yannan kusan kowane lokaci akwai maulidi alhamdulillah kai doktor ne almajiri <laughs> amma doktor ai ka san doktor ba ka mutum bai alhamdulillah sheik yau ka taimaka mana sheik idan an ce maulidi me me yake nufi da shi to alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala.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 muna musu sallama irin ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. na farko an ce almaulid kalma ce ta larabci yana ɗaukar inda an kai aihuwa yana ɗaukan kuma lokacin da aka yi aihuwa shi sa in ka ce maulid a turanci shi ake cewa birthday ranan da an kai aihuwa sau diwa haka ake ɗaukansa shi yasa za ka ga malumin tarihi da sira in za su yi magana kan batun maulid na manzan Allah shi su kawo lokaci kafin da rana da yake manzan Allah sallallahu alaihi aka haife shi a ciki shi yasa in ka ɗauki maulid a matsayin inda aka haifi manzan Allah to yana bukatar duk wanda zai yi maulidi ya kamata ya je maka yi maulidi tunda maulid yana daukan zarful eh, zarful makan in kuma ka dauke shi zarful zamani ne yana maganar rana ne da lokaci to ya kamata masu yin maulidi indan allah suke yi kuma tsakani da allah suna ganin maulidi yana da kusanci zuwa ga allah to ya kamata su yi la'akari da datin da manzon allah sallallahu aka haife shi ko da dai malumma sun kari juna ilimi akan datin da an ka haifi manzon allah sallallahu alaihi wa sallam wannan shine ma'anan maulid eh ko ya inda aka haifi manzon Allah ko ya lokaci da aka haifi manzon Allah shi yasa duk masu waɗanda suka yi imani da tsayar da maulidi to fassaran ko ma'anar maulidi na bangarorin duka ba zai taimaka musu ba hmm. ba yanzu muka kare magana cewa yanzu maulidai yamma ba na abin nan ba ne da kun ce maulidin mun san Allah akwai lada akwai kusanci to sauran shehannai kuma fa ina aka samu lasisinsu wani irin lada wani lokaci ma aka iya bata makudan kuɗi kan maulidi na shehannai sama da maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa duka ba zai fi masu sayar da maulidi ba na'am wannan ta fuskar luga kenan ma'anan maulid amma in an zo ma'anan maulid ta fuskar shari'a maulidin nabi shine taro da waɗanda suka yi imani da maulidin manzon Allah suke yi na ba da siransa da kuma cin abinci da kuma shiba kasidu wake na yabon manzon Allah sallallahu alaihi da kuma yin zikiri wannan shine maulidi a mahangan sufaye wannan shine maulidin manzan allah a wa sufaye domin duk maulidi ya je ya zo abubuwa ne kamar haka ba da siran manzan allah sai kuma shi ba wakoki na yabon manzan allah sai kuma cin abinci da shaye da abubuwa da ake kawowa na shaye-shaye a sha to kaga wannan abin da kusan maulidi ya mai kenan ya kunsa kenan wurin sufa shi ya duki kamar wurin program da za a yabi manzon Allah da kuma za ba da siransa za ba da siransa da wasu abubuwa wasu ababa da eh. wanga ne ma'anar istilahin maulidi kenan to amma abin da ya shafi kamar yadda na maka bayani baya cewa maulidi na manzon Allah ranar da aka haifi shi malum masu kari juna ilimi wasu suna ganin an haifi manzon Allah rana na takwas mm. na watan rabi'ul awwal wasu kuma suna ganin an haifi manzon Allah rana na tara na rabi al'awwal wasu suna ganin an haifi manzon Allah a rana na goma sha biyu na rabi al'awwal kaga wannan sabanin kan abin da ya shafi malumman sufaye kenan amma malumman shi'a su a wurinsu maulidin manzan Allah sallallahu ranar juma'a ne kuma ranar goma sha bakwai na watan rabi'il awwal kuma wannan magana da na faɗa ya zo cikin biharul anwar na imamul majlisi yake ba da labari ya ce su sun tashi sun riski malummansu suna tsayar da maulidi rana na goma sha bakwai na watan rabi awwal so na farkon bayani da ka bani na daga da na biyu nan kuma daban da ka bani na sufaye duka biyun ga um, yaushe aka soma shi eto eh, eh ranar da an ka soma maulidi ranar da aka soma shi ma malum sun kare juna ilimi mm yaushe aka soma mm. wasu suna ganin cewa an fara maulidi a cikin karni na hudu mm. wanda kuma suka fara su ne fatimiyun 'yan shi'a mazauna kasan masar su suka fara ka sa'an nan kamar imamu suyuti da ibn kathir a cikin bidaya wa nihaya sun yi maganar cewa wanda suka fara maulidi a wurin imamu suyuti cikin littafinsa mai suna husnul maqsad fi amalil maulid yake maganar cewa wanda ya fara shine malkul muzaffar shine abu sa'id ko kibri ka fahimci wai shine wanda ya fara shi kuma ya fara shekara karni na hudu a karni na shida domin shekaran hijirar manzon Allah yana da 630 years ya fara su 'yan fatimiyun kuma su ma sun fara cikin karni na hudu 400 years su sun rigaye shi ke eh, akwai wani malami ana kiran shi abu sham malamin imamun nawawi ne shi ya yi maganar cewa wanda ya fara maulidi daga kasan almusil wani babban birni ne a cikin kasan iraki ana kiran garin almusil shine a sheikh umar muhammad almulla ya ce shi ne wanda ya fara shi kuma ya fara a cikin awa'il karn asadis farko-farkon karni na shida ya fara to da malumma sun ka tattance wannan lokacin da aka fara maulidi suka tabbatar cewa waɗanda suka fara an fara maulidi da karni na hudu su ne fatimiyun a kasan masar yan shi'a na shi'a eh ya girmi na sufaye saboda a wannan lokaci ma a wannan lokaci su shi'a na fatimiyun suna da maulidi daban-daban ya kai ishirin suna maulidin manzon Allah suna maulidin Ali ibn Abi Talib suna maulidin Fatima suna maulidin Hassan wal Hussein suna maulidin limamin zamanin su suna maulidin shi su yana nan kashi-kashi daban-daban duka suna yi to amma su maulidinsu ya tuki ya tsaya a lokacin da daular fatimiyi ne ya kare hmm. daular fatimiyi ne kuma ya kare a hijiran manzon Allah yana da shekara dari hudu shekara dari hudu da arba'in da shekara dari hudu da hamsin da bakwai daulansu ya karye hmm. ka fahimci to abin da ya sa imamu suyuti yake maganar cewa wanda suka fara maulidi su ne eh, ah, abin nan shi ne eh, eh, malkul muzaffar saboda lokacin da na koro a cikin karni na hudu karshen karni na hudun nan a wannan lokaci duka ba maulidi har sai zo kan karni na shida shi sa sai mutane suna ganin cewa malkun muzaffar shi ne wanda ya fara maulidi shi kuma saboda sabanin malumma da yake kan ranan da aka haifi manzan Allah shi yana fara maulidin shi ne rana na takwas na watan rabi'ul awwal har ya zo ya kai rana na goma sha biyu in ya yi shi ke ya gama wai saboda in kwana in na ranar takwas nan ne ma ya dace da maulidi in kuma rana na goma sha biyu nan ne ya dace da maulidin wani wani maulidi yake yi shi ba da bayani guda eh, yana biyun ga wani cikin yake na tara mutane kudi eh, yana tara mutane ne yana kashe kudi dinari ɗaya ɗaya dari dari hudu hmm. dubu dari hudu yake kashewa kan maulidi kowane shekara hmm. an ce maka dinari guda kuma ba karamin kudi ba ne to a ce mutum a kowane shekara yana kashe dinari dubu dari hudu a kowane shekara kan mulidi ba karmin kuɗi ba shi ke organize ya kawo abinci ke shi ke provide komar eh, kana nufi bayani da kai na biyu na na istilahan nan na maluman su eh. na abinci eh, zikirayya da kuma siran manzan Allah da kuma yabon manzan Allah shi wannan yadda ake organize maulidi shi ya soma eh haka ya soma shi domin ƙashin bayan maulidi an fara maulidi ne da ba da siran manzon Allah to amma ka san duk wani abin da yake bi da formula bi da doka da ka'ida sai ga kowane lokaci yana ɗaukan wani salo ne daban kaga maulidi bi da formula kuma yanzu haka in ka zo garin ga maulidinsu daban ne in ka shiga kamar togo ko nigeria in ka je eh, asia daban ne don ka zo domin ni na rayu daga malaysia shekara na biyu ina karatun masters daga malaysia shi sa na hadarci maulidayyansu kakaf garin malaysia kuma borne na je borne na je thailand na je singapore wa'yanga duka na ga yanayin maulidayyansu ba su wuce ranar goma sha biyu na watan muharram kuma in an yi shi rana ɗaya ba a kuma maimaitawa hukuncin shi ina son shiga batun yau shi aka haife manzon Allah shi ne maganar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranan da aka haife shi akwai sabani na maluma amma tattancewar zance maluma suka ce wanda ya inganta shine rana na takwas shine sahihi amma almashhur wanda ya yadu ya shahara shine rana na goma sha biyu na watan eh, rabi'il Awal, kaga muna da ma sahha mashtahar abinda da ya inganta da kuma abin da ya yadu mutane suka fi sani rabi'il awwal kwana goma sha biyu shine abin da mutane suka fi sani amma inganta shine rana na takwas amma har wa yau sabani ne tsakanin maluma game da datin da yake aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi shi abin ga da ka bayan bayanin shiga yadda mu ake hada mutane a zauna ana zikirayya ana dafa abinci menene hukuncin shi eto hukuncin maulidi kake magana ke mm, maulidi hukuncin maulidi nake hukuncin maulidi kenan kake magana shi maulidi hukuncinsa eh, abinda zan faɗa akan hukuncin maulidi bid'a ce wannan kuma shi ne zance mafi gaskiya bid'a bid'a ce an ce bid'a ita ce nufi da irin kullu bida irin bida na da da zai shiga wuta wa kullu kullu kullu bida ta dalala irin wannan kake nufi eh to ai ba mu ai ba mu kai wurin batu ya ban soro ne ba mu kai wurin batu kana kana riga malam masallaci <laughs> ka gari eh, hukunci shi bid'a ne eh hukuncin maulidi bid'a ce wannan shi ne zance mafi inganci a wurin eh, malumma hukuncin maulidi bid'a ce ya ya ban tsoro eh ma'anan bid'a shi ne eh, akwai laifi a ciki akwai laifi cikin bid'a ina ga mun zo mu kai hmm. inda saboda ita bid'a kamar yadda imam shatibi a cikin littafinsa al ya yi maganar ya ba da definition of bid'a ita ce abinda an ka kirkiro yana kishiyar addinin musulunci kafanci wannan bid'a ce ibn rajab al-hambali a cikin littafinsa jami'ul ulum wal hikam fi sharhi 50 hadithan min jawami'il kalim shi ma yayi bada tarifi ce abinda an ka kirkiro a cikin addini wanda bai da asali wanda za a dogara a kansa ana kiransa bid'a shi sa maulidi bid'a ce abinda yasa na ce maka maulidi bid'a ce saboda manzon Allah sallallahu bai yi ta ba sa'an nan na farko bai yi ba na biyu bai yi umarni a yi maulidi ba na uku bai yi wasiya in ba shi a yi maulidi ba na hudu manzan allah sallallahu sallam sahabbansa ba su koyi koyi manzan allah ba sa ganin cewa maulidi wani gatanci ne wani bayyana soyayya ne ga manzan allah sallallahu sallam abubuwa guda nawa kenan nan bata guda hudu bai yi ba bai yi umarni ba bai faɗa a yi ba kuma bai yi wasiya bayan shi a yi ba sa'an nan na biyar sahabban shi a baya ba su aikata ba kai hatta a immatul arba abu hanifa malik shafi'i ahmed mulhambal hanbal kowa ya san su su sun ka fahimtar da duniya addini har ya zamantu kamar west african ga malikiya muke bi in ka je kamar east eh, south east asia za ka samu su kuma shafi'iya suke bi hmm. kamar masar shafi'iya ne kamar saudiya hambaliya ne kamar afghanistan da pakistan abu hanifa ne hmm. suke aiki da su hmm. bisa fahimtar suke abin nan to dukkan su baki daya kowa ya gama rayuwansa babu wanda ya yi littafi ma ya kawo babu maulidin da bi ba shi sa'an nan malumman hadisi kamar su bukhari muslim abu dawo da tirmizi nisa'i ibn maja bai haƙi sunanin nisa'i eh, bai haƙi eh, eh, abin nan mujamul menene kabir na imamu tabrani da ga sunan dai mustadrak na imamu hakim ga musannaf ibn abi shaiba musannaf ibn abdulrazzak wanga duk littafin hadisi ne babu wani ɗaya daga cikinsu wanda ya kawo babu maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam hmm. ba shi Allah ya bashi shi sa kaga shi sa kaga inda ce maulidi gimshiki ne cikin addinin musulunci kana ga waɗanda sun yi sakaici haba yanda za kama ruwa ma sun yi bayanin sa balle yadda za shiga masallaci sun yi bayanin sa balle yadda mutum zai sa riga sun yi bayanin sa zaka tuba riga addu'an da zaka yi balle in ka shiga mota ko ka hau abin hawa addu'an da zaka yi ba su manta ba sun kawo ya a ce maulidi da yau na ka ce maka ranar maulidi ya kai duniya na tashi ya saya ne wasu kasashe ma ana zuwa hutu saboda maulidi sai a ce ba a yi maganansa ba kaga akwai mamaki kwarai kwarai kwarai shi sa maulidi duk wani fassaran da za ka yi ma maulidi bid'a ce jama'a kar ku shafa kuna tare da ni na ku sarki murwan hashiru da ke nuna tare da babban malami shek tofik nan ga doktor ina min bayani kan maulidi na ji masu maulidi eh, kamar wancan sati ma wani maulidi Allah ya sabon sati za mu kawo malum ma nan ga su ma masu maulidi na ga maganganun malam ga kaman ya yi su fitawo <laughs> sau da kaman ba hadisi ko mm. malam ba hadisi kan maulidi na ce kaman ba hadisi ma kan maulidi ba suna kokarin di su kawo dalilai su kana nufi mm. tun da bida ne in dai kai maulidi zai yi ka shiga wuta shi matsala na batun shiga wuta na ce maka bid'a ana sa ta ne cikin kabira min ba'ir dhunub yana daga cikin manya-manyan laifuffuka sai dai bid'an da ta kai mutum zuwa ga kafirci bid'an da ta kai mutum zuwa ga kafirci misali wani shekara akwai wani a kasar najeriya a filin maulidi da ya wani magana ya ce da ce manzon allah ya tashi daga madina ya zo wannan filin maulidi ya ce muna mu daina maulidi bai da kyau ya ce da mun tattaka kan manzan Allah kaga wannan magana ai kafirci ne kafirci ne karara ina fatar muna fahimta kafirci ne don me yasa saboda kaunan maulidi ya ji ya yi maganar kafirci amma maulidi <laughs> iya abin da zaka faɗa akan ta bid'a ce bid'a kuma kabira ce min ka irin tunu. sai dai wurin maulidin in mutum ya yi abin da yake zai fidda shi daga musulunci ban gane ba na san akwai hadisi eh. da ya ce inda ya kaddawo makan bid'a ka shiga wata kullu bid'atin dalala wa kullu dalala fin nar eh manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana yace iyyakum a cikin hadithin Irbad ibn Sariya manzo Allah yace iyyakum wa muhdathatil umur ka ku da fararrun al'amurra da ake zuwa musu kai tsaye babu hujja la qur'ani wala sunnan manzo Allah ka shaidun ku da wayannan. kuma a sa musu rigan addini fa inna kulla muhdathatin bid'a dukkan abinda an ka kirkiro aka sa masa rigan addini bid'a ce wa kulla bid'atin dalala hmm. dukkan bid'a kuma bata ce hmm. wa kulla dalalatin finnar dukkan bata kuma ina kai mutum ne zuwa ga wuta hmm. a nan fahimtar mu ahli sunnati wal jama'a duk wani nususun da ya zo ya ce in mutum in kai kaza kai dan wuta ne mu a wurin mu muna fasarta cewa nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kullu dalalatin finnar dukkan bata me shi ya cancanci shiga wuta fasar fasarin kenan ya cancanci shiga wuta amma komi zai iya faru Allah zai gafarta masa zai iya shiga cikin eh, domin mu ahli sunnatu wal jama'a ba mu kafirtar da mutum in ya aikata kabiratun min kaba'ir dhunub ɗaya daga cikin manya-manyan laifi sai dai in ya halatta misali mutum ya zo ya ci maulidi halali ne maulidi ya dace mun gane hangan mu ahli sunna kasancewar maulidi bid'a ce wannan yayi ridda ya fita musulunci yayi ridda ina bai da nauyi ai sai sa na maka bayani na ce maka mu a mahangan mu ahli sunna maulidi bid'a ce bid'a kuma ɗaya ne daga cikin manya-manyan zunubai wanda me shi ya cancanci Allah ya masa uku ba amma ba mu da cewa dan wuta ne amma ya cancanci shiga wuta mm. domin inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi mm. wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafarin in an tara shi da wani amma laifi koma bayan shirka Allah yake iya gafartawa wannan shine fahimtar mu ahli sunnati wal jama'a kana nufi maulidi yana cikin kaba'ir kwarai daga na kafto da wanga magana saboda bid'a ce hmm. saboda bid'a ce mu a fahimtar mu ahli sunnati wal jama'a maulidi baya represent kauna da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mm. balma yana nuna kiyayya da manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam. abin da yasa na faɗi maka wannan magana saboda ma'anar kaunar manzon Allah shine ta'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akhbar wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa Allah yu'bada Allah illa bima mashara. Hmm. wannan shine kaunar manzon Allah Ka yi kai ma manzon Allah a cikin umarninsa hmm. ya ce kai kayi ya ce ka bari ka daina mun gane fa'atu fi ma'amar ka gaskatar da manzon Allah cikin abin da ya da labari hmm. sa'annan kuma kar ka yi wa Allah bauta sai abin da ya fito ta hanyar manzon Allah Tun musulmi da ya haɗa wa'in abubuwa guda hudu to ya kai makwara wurin kaunar manzan Allah da sonsa amma ka duba cikin wa'in ga abubuwa guda hudu manzan Allah ya hana bid'a amma masu yin ta suna yin maulidi eh, nama yana nufi da ka bayar kaman kazafi kariya eh, eh, da la shi ma min ka ba irin zunubi ne zina kabira min ka ba irin zunubi na kuka fito da kuka bayar nan ya ya za ya gane kamar wannan ka bayar ne shi na faɗi maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce iyyakum wa muhdathatil umur na gane nace ai kace bid'a bid so da bid'a na gane kamar bid'a ina cikin eh. ka bayar sai na ce na san kaman ka bayar misali kazafi ka bayar ina cikin aka wasu wasu an ce no no no ai a a no kazafi minal kaba'ir laysa huwa huwa wahdahu kaba'ir na gane nace minal kaba'ir minal kaba'ir yana da cikin kaba'ir sai na ce kaman yanzu aka kace bid'a kuma minal kaba'ir minal kaba'ir so ina tambaya daga na zan samu mazdari da ke nuna cewa bid'a yana cikin kaba'ir shi ne baka abin nan Allah da kansa ya ce waɗanda suke saba ma manzon Allah cikin abubuwa falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun ali waɗanda suke saba wa Allah da manzon Allah cikin umarninsa su ji tsoron kar wata fitina ta taɓe su ko azaba mai radadi ko azaba mai radadi Allah kuma ya ce wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum an fantahu abinda manzon Allah ya zo muku ku rikita abinda ya tsawace ku ya ce ku bari ku daina manzon Allah bai ce wa iyyakum wa mudathatil umur ba ka shedinku da fararrun al'amurra ba sannan duk wanda ya yi aikin bid'a duka aikin sa ba karba kan da ka kago ka yi aikin banza kan da kuma ka aikata ka yi aikin banza shi yasa waɗanda suka fara bid'a sun yi aikin suka fara maulidi sun yi aikin banza wanda kuma suka bi suka suke aikata eh, maulidi su ma sun yi aikin da yake babu lada saboda hadithin da Imam Bukhari da Muslim sun karoto hadithin na Aisha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwar raddun duk wanda aikata wani al'amari wani abu a cikin al'amarin wannan ana nufin addinin musulunci abin da yake ba shi ciki ya ma nan ba shi ciki bai zo ta hanyar manzan Allah ba fahuwar raddun abin mayarwa ne wannan wanda ya kago kenan wanda kuma shi ba shi ya kago ba shi ya bi ne ya aikata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce man amila amalan a riwayar imam muslim wanda ya aikata wani aiki ma laisa minhu aikin da yake ba shi cikin aikin da manzon Allah ya zo da shi fa huwa raddun shi ma abin mayarwa ne wayin ga shine nusus al'amma allati tadullu ala bid'iyyati maulid su ne nassosi wanda suka zo a dunkule waɗanda suke nuna cewa maulidi bid'a ce uslubin maulidi ke da matsala ko kuwa ainihin principle nan na yi maka magana da zu na fahimci na yi maka magana da zu cewa eh, maulidi bai da formula kowa da yadda yake mi yake nuna yana bayyana soyayyansa da kaunarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ko garin munga masu sayar da maulidi sun kasu kashi kashi wani shekara ina magana batun maulidi na ce a birnin kumashi akwai wani maulidin da yake in ma zan ce maulidi na da kyau to maulidin ne in ma zan ce maulidi na da kyau to maulidin ne saboda mutanen da ke zuwa wurin natsatsu ne kuma cikin shiga ta kamala kuma zaman da za su yi duka suna ba da siran manzan Allah ne da su wake wanda ya kunshi yabon manzan Allah sai dai wurin wake na yabon manzan Allah akwai matsala wani ana kai manzan Allah matsayin da yake bi kai ba wani lokaci kuma siran manzan Allah da ake bayarwa 60% ana ba da sira wanda yake ba tatacciyar sira ba ba ana dogara ba bane akan riwayoyi ingatattu ake bayarwa ina fatar muna fahimta in ma zan ce maulidi yana da kyau to su zan iya ce nasu maulidin na ce wannan ma duka bid'a ce saboda kullu bid'atin dalala dukkan bid'a bata ce sa uslubin ma kuskure ne kuskure ne ya shi ya shi shekara za a zamna a bada sirrin manzon Allah shi yasa zaka ga eh ahli sunna sun fi kowa fahimtar sirrin manzon Allah kuma sun fi kowa tace siran manzon Allah saboda su ba shekara suke karantar da siran manzon Allah ba kowane lokaci a makarantunsu suna karantarwa amma sauran makaranta ma wasu da yawan ba sa zuwa yaushe ne nike ji wasu ke ce masa mu 'yan ɗarikan tijjaniya yake bada wani malami ne cikin malumin ɗarikan tijariya a ƙasar najeriya ke cewa don allah matasan mu ku je ku yi karatu kamar yadda matasan ahli sunna ke karatu ya ce ɗarikan mu yana tafiya tana tafiya ne da ilimi ba tana tafiya ba ne da jahilci to kaga yanzu suka fara fahimtar ya kamata su koma su yi ilimi kuma fa'ilan suna farawa suna koyo to wannan gaba yayi kyau gode shi insha Allah jama'a kuna tare da eh, doktor mm-hmm. Tofik kenan Kulusi yana ba mu bayani kan maulidi ya ce maulidi bid'a ne in ka dawo maka kana yi hmm, baka tuba ba in ka mutu sai dai Allah ya yafe maka za mu dan zaga minti daya idan mun dawo mu ci gaba da sauran shirin ku kasance tare da mu اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته wana Duniya da za a barta mai ya kawo haɗama. Oh. Rayuwa ta za ta ƙare, ina wani farin ciki. Oh. Ana sauraron mutuwa, ina wata walwala. Oh. Mm. Jikin da zai zamo gawa, mai ya janyo girman kai. ƙarshen rayuwa da makomansa kabari mai zai sa alfahari wanda duk ya mance da waɗannan ina ya baro hankalinsa Allah ya ba mu kyakkyawan cikawa da imani amin duniya da za a barta mai ya kawo haɗama rayuwa ta za ta ƙare ina wani farin ciki ana sauraron mutuwa ina wata walwala jikin da zai zamo gawa mai ya janyo girman kai ƙarshen rayuwa da makomansa kabari mai zai sa alfahari wanda duk ya mance da waɗannan ina ya baro hankalinsa Allah ya ba mu kyakkyawan cikawa da imani amin addu'a a wasu lokutan ana ɗaukarta da kalma ce da ba ta da ma'ana wacce aka gaza fahimtarta. bakon abu ne ga wasu kuma wasu suna ganin ba ta da wata amfani ainihin asalinta shine cewa shugabannin addinai ne na duniya suka koyar da yadda ake amfani da addu'a wajen ganawa da mahalicci ana ɗaukar addu'a kamar wata ƙofa ce da ake bi zuwa ga wata duniya ta daban da ake sauraron wannan sautin to shin me ke faruwa a halin yanzu shin sauti zuwa ga mahalicci ya yi shiru ne a wannan karni na 21 sai dai akwai hanya ɗaya tilo da za a gano shi ne mu gwada yin addu'a domin mu gano cewa ko tana aiki muna buƙatar mu yi amfani da tsarin yadda ake yin addu'a wannan ƙoƙarin na tattaunawa da mahalicci na kira zuwa ga Allah ne tilas ne mu ƙwanƙwasa ƙofar kuma mu jira a amsa mana to amma yaya ya kamata mu yi addu'a shin addu'a na da nata ladubban da ya kamata a bi shin yaya malamai suke yin addu'a me yasa musulmai suke yin salloli biyar a rana waɗannan tambayoyi ne da aka taɓa yi wa annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi inda manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da amsa mai gamsarwa kamar haka ya ce idan akwai wani kogi a kusa da ɗaya daga cikinku kuma zai yi wanka a kogin sau biyar a rana shin za a samu dauɗa a jikinsa? sai suka ce ba za a samu dauɗa tare da shi ba sai manzan allah ya ƙara da cewa wannan ne misalin yin sallah sau biyar a rana wanda allah ke shafe kurakurai da aka aikata a wannan matsayin muna binciken gano wani ɓangare daban a kan dalilan yin addu'a wanda shi ne sauya halayyar mutum da tsabtace dukkan kurakurai da mutum ya aikata na tsawon lokaci a baya. daidai wannan gabar mun gano wani rukunin ra'ayi akan addu'a wacce take wanke kai da tsarkaka daga duk najasa da mutum ya tara na wani lokaci an gudanar da bincike akan canje-canjen da addu'a ke kawowa ga mutum waɗannan binciken sun nuna amfanin sallah da addu'a ga lafiyar ƙwaƙwalwa da jikin ɗan adam waɗannan amfanin sun haɗa da rage yawan damuwa da zulumi na biyu ƙara mutum ƙwarin gwiwa cikin harkokinsa na uku inganta kulawarsa a rayuwa na hudu daƙile yawan baƙin ciki haka kuma bincike ya yi nuni da cewa akwai alaƙa tsakanin yin addu'a da raguwar munanan halaye kamar yawan shan barasa. wani bincike na daban kuma ya nuna cewa akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanin yin addu'a da samun gamsuwa a cikin mu'amala da juna da zamantakewar iyali wannan binciken na cewa yin addu'a yana ƙara biyan bukata da sadaukarwa da ƙara fahimtar juna a zamantakewar iyali da manufofi masu tasowa dukkansu na daidaita dangantakar da ke tsakanin yin addu'a ga abokin tarayya da sadaukarwa irin wannan binciken na tabbatar da cewa fa'idar addu'a ba ta zato ba ce ko ba ta wani abu ba ne da babu shi a zahiri cewa addu'a ba yawan maimaita kalmomi ne da ba su da ma'ana ba amma addu'a tana da kyakkyawar tasiri a zahiri addu'a tana samar da sauyi masu ma'ana a tare da mu muna iya ganin wannan sauyi a zahiri sabili da haka addu'a ba tsohon yayi ba ne za mu iya yin ta a nan kuma yanzu nan za mu iya jarraba ta kuma gwada amfaninta za mu iya amincewa da ita domin mu tabbatar da fa'idarta a zahiri musulunci ya kimanta yawan ladan wanda ya addu'a kuma ya kiyaye salloli biyar a rana salloli biyar a rana ba wai maimaita kalmomi iri ɗaya ba ne ko motsi kawai kowane rukuni yana da kyan gani sha'awa da kuma daraja yadda ruhi ke samun kusanta ga allah inda muke ƙaunar samun lada da muke gogori wajen nema wannan shine amsar da muke jira saduwa ta zahiri da mahalicci allah ba ƙarya ba ce allah ya amsa wani abu ne da ya kamata a gwada kuma ya cancanci mu fuskanta واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا to jama'a barkanmu da dawowa ni ne naku sarki imran hashiru dike da na shigo muku da wanga shirya muke mai suna falkarwa fage da muke tattaunawa kan ababa da ke mana cikas a cikin musuluncin mu da mu duka baki daya yau muna batun hukuncin maulidi a cikin musulunci na tare da doktor kalusi yana min bayani kan hukunci ya muna bayani ya ce maulidi bid'a ne shi kai wani magana kana nufi cewa kusan ku 'yan ahli sunna kun fi fahimtar sirar manzo Allah sai ka ci gaba ka ce in ba cikin maulidi ba eh, ba wanda ke karantar da almajirai siran manzo Allah mm. ka faɗi hakan na faɗi haka kamar yanzu kana zo ne kana gani kamar makaranta na kumasi wanda ba makarantar ahli sunna ba ba karantar da sira a shi ne ka statement kai babban mutum kai ga kore ai shi ne je ka bibiye makarantun duka kore ai eh, maganan da na yin ina da yaki ne kan abin da na faɗa ka fahimci saboda wani lokaci ai da maulidin makarantu ake yi ka fahimci lokacin maulidin makarantu ake sai shekara za zo ana karantar da yara siran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda mishin zai zo siya kan stage ya zo yayi to tunda sunna ta zo ta bayyana ana da'awa a kanta aka fara karantar da si domin in mutum in za ka rungumi sunnar manzan Allah yana bukatan ka san waye manzan Allah to wa'inda suka karantar hatta masallatayya ina son a gananga ga wani ɗan ɗarika ka sani cewa ya sa littafin sirar hikil maktum yake karantarwa a gana kana gan wannan ba yi wannan ba ba karantar da sirar manzan ito eh ai ya kamata at least ya kamata a sa littafin sirar manzan Allah a masallatayya kowane sati ana karantar da jama'a su fahimci sirar manzan Allah wannan yana daga cikin kauna da son manzan Allah sallallahu alaihi mutane suna daukar misali in ka je birnin Kumasi eh gidaje da ake maulidi eh. kana gan gidan nan ka shiga yaran nan ba taba karantar da su manzo Allah an haife shi kaza rana kaza shi nake faɗi maka mafiya galibin su ana karantar da su ne saboda munasabar maulidi na makarantu kana gani kana musu adalci ko ina musu adalci ashe sa ina jin daɗi ina jin ban ce ba a sanin ina maganar cewa galibi kuma na kalubalance ka na kuma ina challenge a birnin kuma kumashi kakaf a gwada mini masallacin ɗarika da ake karanta sirar manzan Allah. A wanga wanga ka ranga kai ka ka akwai wani wani kuma zai ce maka birnin kuma kumashi kakaf a gwada mai eh, makaranta na eh, ko masallaci na yan ahlus sunna da ake karanta diwani ko alburda. A ai sira namu ne nasu ne sirar manzan Allah amma diwani nasu ne ba namu bane. diwani shehu ka fahimci yi bari doko ka shi yasa karanta diwani eh. ga mai so ne aka to shi mu komo kan karatu mm. daga cikin bayani maluma da suke maulidi suna nufi cewa idan ka duba hadisin nan na manzon Allah da ya yi magana kan azumin ranar litini yana gwada maka kamar in principle Mm-hmm. manzala ya ce yana azumi ranar litini saboda ranar da aka haife shi kenan mm-hmm. ya girmama ranar ne mm-hmm. wasu na gani girmama ranar nan da ranar litinin nan ranar iphone nan yana daga cikin dalilai na girmama ranar haifuwan manzala kafawa eto eh eh, wannan shine fahimtar su mm. wannan hadithi ba ka gani yana cikin muslim haka hadisin abi qatada hmm. al-ansari wanda aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa hmm. yake azumi hmm. ranan litani haka manzon Allah sai ce wannan rana ne aka haife ni kuma a cikinsa ne an ka saukar min da wahayi ma'ana ma ba wai don ranan aihuwansa manzon Allah ma ke yi ba yana daga cikin abin da yasa yake yi haka abubuwa ne guda uku haka na farko mm. saboda ranan aka haife shi mm. na biyu saboda ranan an ka yi masa wahayi <laughs> na uku kuma yana cikin hadithin imamu tirmizi hadithin abi huraira mm. lokacin da manzan allah sallallahu ya ce wai ana gwadin aikin bayi ranan litani da ranan alhamis ina sha'awar a ce lokacin da za a gwada aiki na hmm. ina tare da azumi kaga wannan ya nuna muna manufofi ne guda uku ya samu zan Allah yake ne yake azumi azumi sa'annan abin da nake so mu duka mu yi kale hmm. yanzu tsakani da Allah ubanka ya ce maka wai ka je kasuwan nima hmm. akwai wani hura shine the best horon da yake so sai kai ka je kasuwan mamobi ka so masa wani hura saboda kasuwan mamobi shi ke kusa da kai ba za ka yi wahala ba in ka kawo mishi horon ya tambaye ka ina ka sai ka ce kasuwan mamobi ya ji daɗi ba ji daɗi to mun yadda ku ɗauki cewa azumin nan mauridi ne mai manzo Allah yi azumi azumi kamata ku yi ko ya kamata ku take na manzon Allah ku yi naku a magana biyu ne inda ka yadda kaman ya azumi ka yadda kaman ranar nan ranar special day ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar litani yi azumi ba ranar da aka haife shi ba a athani ashar min rabi'il awwal ya ce ranar litinin ne yana yin saboda ranar da aka haife shi kenan baka ji ba ji na ce ba datin ranar ithna ashar ba ne saboda nisa saboda manzon Allah yana yin wannan azumin nan mm. ko da ce ba cikin rabi'ul awwal ba haka ko da ce cikin wani wata ne haka manzo Allah na yi haka kafin isa yana yin kowane sati yana kowane sati haka yanzu in kai azumi kowane sati da sunar ma maulidi da sunar maulidin manzon Allah hmm. kaga akwai ɗan ƙanshin samun lada in ma ka kyautata niyya ke hmm. to ba azumin aka yi ba sai aka juyar da hadisin manzon Allah hmm. aka ce a'a za a yi taro ne a yi karatun kaza a yi karanta sirrinsa ai ai principle nake nufi eh. principle nan abin da masu maulidi suke nufi shine ai kasan kaka sake nufin shi shi kai mai ah. hukunci kan hmm. nufin ka eh. shi nufin shi shi ya ce girmama manzo Allah babu wani magabata na kwarai hmm. waɗanda suka fahimci hadisin manzo Allah shine maulidi ne ba yanzu shi ina tambayanka eh. da yi azumin na ranar litinin girmamawan ranar haihuwa ne ko ba girmamawa ba ne girmamawa ne da kuma gode wa Allah subhanahu wa so in wani ya in wani ya ce shi ma ya girmama ranar haihuwan manzon Allah ya yi kuskure baka ji ba ai shi nake faɗi shi ne na farko mm. ya kamata kai kuma ka girmama ranar haihuwar manzon na zan tambaya uslubin uslubin daban ne wato ina nufi in dai eh. an yi azumi ne shek eh. ina nufi in dai an yi azumi ne me shi ya ringa azumi in eh. kowane sati zai yi ne eh. ba wannan nake tambaya ba eh. ina tambayan nufin nan nufin nake tambaya shi nake maka magana shi wannan in ka ce nufinka mm. in dai bai dace da nufin manzan Allah ba to wannan kai aikin banza nufin manzo Allah shine girmama shine girmamawa so kai ma kai ka girmama da godiyar Allah baka ji ba ina zuwa girmamawa mm. da kuma godiyar Allah haka manzon Allah okay. kuma lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana haka uswatun hasana haka hakikan kwaikwayo mai kyau ya kasance gare ku a cikin sha'anin manzan Allah kwaikwayo mai kyau ba kawai kwaikwayo ba mm. a mai kyau shine kayi abin da manzan Allah ya yi wannan shine kwaikwayo mai kyau mm. in dai da mu je gaba kana nufi in dai da kai in dai da kai maulidi da eh. girban ma manzan Allah eh. kai shi ranar litinin in ai shi manzo Allah ba maulidi yayi ba shi ina zo shi manzon Allah azumin da yake yi ko litini ba maulidin sa yayi ba bari bari aje kalmar maulidi nace eh. ba ka girmama ranar da aka haifi manzon Allah eh karkashin hadisin da manzon Allah ya mm. girmama ranar da aka haife shi da azumi baka ji ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi ne me yasa mm. yace ina yi ne saboda ranan aka haife ni saboda gode ma Allah ku ba haka kace isa ranar nan aka haifi manzo Allah ya kai eh. sai wani ya ce shi ma eh. ya yi azumi gode ma manzo Allah yanzu ba yanzu ba me yasa muke yin azumi ranar litini saboda saboda mu saboda kwaikwayon saboda kwaikwayon manzon Allah muke yi muna yi ne don mu kwaikwayi manzon Allah saboda manzon Allah ya yi kai kuma in kai azumi ranar litini ko wani litini ko ranar litini da kai ke gani ya kamata ka yi kana da dama ka yi kai ma ka kwaikwayi manzon Allah ne amma ba ka da dama ka kwaikwayi manzon Allah cikin abin da yake shi manzan Allah bai yi ba na gane ba na ce magana nake fadi ne ranar litinin nan da mm. manzan Allah ya azumin nan ya azumi saboda ya gode ma Allah eh. kan ranar haihuwar shi ba baka ji ba ahli sunnati wal jama'a mun tabbatar cewa manzon Allah ya yi azumin nan ne saboda ya girmama ranar da aka haife shi to yanzu inda inda shek samu hanku inda ka yarda kaman manzon Allah ya girmama ranar da aka haife shi she wani kuma yana son ya girmama ranar da aka haife manzon Allah na kake fito da bid'an nan kwatar da hankalinka da manzon Allah yanzu inda manzon Allah bai yi azumin bane mhm. kwata-kwata ina za mu samu hikimar mu ce mu yi wani abu mu yi kiyasin azumin nan da wani abu daban ba mu da ba mu samu to yanzu idan manzon Allah ya yi azumi mm. kai me ya kamata kai kai azumi sa'annan mu da sahabban manzon Allah wa ya fi fahimtar mm. manzon Allah mm. kana fa kana fada dashi saboda ka samu ba bane samu da shi da kashi no wa yafi fahimtar manzon Allah sabai ka fada dashi kenan wa yafi kaunar manzon Allah sabai wa yafi son manzon Allah sabai sun yi wannan a ah, yanzu ba batun yanzu ka fada da shi batun manzo Allah ne kamin ka je kai eh. shi ya girmama ranar haihuwar shi shi manzo Allah kuma sahabbai su ma azumin su ah, kai kamin ka je sahabbai shi shi manzo Allah ya eh. girmama eh. ranan she ka karanta mu ka karanta mu na aya لقد كان في رسول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله so in kai azumi ranar litini ai kana cikin ka manzo Allah kenan ko ba haka nan bane in kai me in in kai azumi ranar litini eh kai koyi manzo Allah samu lada kuma nufin manzo Allah shine girmamawar ranar da aka haife shi ka kwaikwayi manzon Allah in ka ya zumi ranar litini ka kwaikwayi mai ba manufan kawai bane na ah, baka mu labari cewa manufofi ne guda na gane uku na farkon ke magana kai eh, ai ai yana ciki eh, amma ba to ya zaka bar biyu oh, haka nan ai ka Allah wani ya kare no in zaka in zaka no in zaka yi bayani dole ka yi ga bayanai tunda nassi ya zo a kai na maka bayani cewa hadithin abi huraira wanda ke cikin eh, menene sunan tirmizi mm. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar litini da ranar alhamis ake ɗaukaka aikin bayi zuwa ga sama mm. yana sha'awar a ce a ɗaukaka aikinsa yana tare da wani mm. azumi mm. yana tare da azumi mana wannan manufa ne cikin manufofin azumin eh. manzon Allah ranar mai na biyu kenan sa'an na biyu kenan na uku shine manzon Allah saboda ranan kuma an ka saukar masa da wahayi haka na uku kenan kaga manufofi ne inda ka cire inda ka cire no amma in ka keɓance batun azumi cewa don ranan kawai aka haife shi mu ba za mu fahimce ka ba so she, eh. na, gane sai mu je kan na, biyu akwai maluma suna magana kan irin misalin ganin hadisin addibu wa wala kuma ala salasin na'am game da ka, gaya mana cikin maulidi mutane na ajiye yara ko kuwa mutane su karatar siran manzon Allah mm. sai akwai hadisi da ya ce mana addibu auladikum ala salasi ku ba ka ala salasi khisali to shi wannan shi wannan hadisi akwai hubu nabiyukum ciki eh. to wasu na gani kaman in dai kana son ka reni yaranka kan soyayyar manzan Allah ka ringa karatar da su tarihin manzan Allah sun mutum ya je mutane yana karatar da su tarihin manzan Allah shi ma ka ce mai bid'a ne ba gani wannan yana karkashi yanzu da manzon Allah ya ce a ladabtar da mu ladabtar da 'ya'yanmu akan tabi'u guda uku daga ciki shine son manzonka shi manzon Allah ya ce ranan da aka haife shi zaka karantar to amma ranan kuma na zuwa kuma sannan kuma sai shekara ya kewayo sannan ka karantar shekara kuma kewayo yana ci mu a fahimtar mu mu ahli sunnati wal jama'a keɓance wani ibada a wani rana wanda yake babu nassi a kansa bid'a ce yanzu kebance siran manzon Allah a bayar a ranan da aka haifi manzon Allah wannan bid'a ce <laughs> eh bid'a ce okay eh, amma karantar da siran manzon Allah wannan kowane lokaci ka karantar so in ka karantar kowane rana kowane lokaci za ka karantar da abin nan kowane lokaci misali idan kana karantar da ayyanka ko kana karanta ai makaranta muna karantar da yara siran manzon Allah yanzu mun shiga cikin rabiul awwal mun fara za mu continue karantar da yara sirar manzon Allah amma la bi qasdil maulid mm. wa innama li qasdi ta'limihim siratal mustafa sallallahu alaihi wasallam saboda manufar mu karantar ma'ana wannan ya zo ne ya ratsa amma ba wai mun fidda ranan da aka haifi manzon Allah bane a cikin watar mun ka karantar da yara sira in ka keɓance rana da watar da aka haifi manzon Allah za ka karantar da sira wannan bid'a ce so amma baka kebance rana ba kai shi kullum ba ba ba shi ba bid'a eh, bane eh, no ya zai zama so so shi ce inda ya ce maulidi goma sha biyu eh. ga watan rabiul awwal shi bid'a ne ko ba haka ne eh bid'a ce amma bai sa mai date ba shi hmm. wannan ba da a ita maulidi ai yanzu ma da abin ya zamanto ana yi hmm. yanzu kaga cikin shekara ne ake yi duka bid'a ce bari in zo kan hadisin duba misali bari mu baka wani eh, misali da wasu suke bayarwa wai shekul islam ibn taimiya eh, wai ya ci maulidi ya ci ya tabbatar da eh, maulidi babu laifi a yi to wannan magana ba gaskiya ba ne oh. wallahi ka karanta littafin kuwa ina zuwa ka karanta fathul eh, majmu'ul fatawa volume 25 safa 298 ga abin da ya ce wa amma tikhazu mausimin غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع الأول التي يقال أنها ليلة المولد ليلة المولد فإنها من البدع التي لم يستحبها السلف wala mai faluha ma'anar abinda shekul islam ya ce ya ce amma rikon wani buki cikin bukukuwan da yake ba shari'a ne ba da dama a yi ba ba idul fitir ba ne ba idul adha ba ne ba yawon hajjil akbar ba ne ba cikin bukukuwan da shari'a ya ba da dama aikata ba ne malam ya ce kamar sashin da rai na rabi'il awwal wanda ake cewa ita dare ne na maulidi mala yace fa innaha min bid'a lalle ita bid'a ce allati lam yastahibba as wanda magabata ba su ba da damansa ba ba su so wannan abin ba walam yaf'aluha kuma ba su aikata ba ka gani wannan shine maganar shekul islam amma maganan da mutane ya rikitar da su shine maganan da ya cikin littafin littafinsa iqtida'u siratal mustaqim mukhalafati ashabil jahim iqtida'u siratul mustaqim mukhalafat ashabul jahim to da yawa waɗanda sun ka karanta ga nassin nan ma yahduthu ma ma ma eh, nas abinda wasu mutane suke aikatawa imma mudahatin lin nasara fi miladi isa ko ya zamantu yana tarayya ne da nasara cikin befdin annabi isa yana dacewa na girmama ranar mutuwar annabi isa shi yasa maulidi in ji shekul islam ibn taimiya ya ce wasu da suke yi suna kawanceceniya ne da nasara wurin birthday annabi isa alaihi salam ya ce wallah wallahu kad yuthibuhum ala hadhihi almahabba Allah zai iya ba su lada ala hadhihi almahabba akan wannan kauna wal ijtihad da kuma fama da suka yi don katari mu ji fa shekul islam ya ce aka ala muhabbatin nabi mun gane la alal bida'i min ittikhadhi maulidin nabi ba akan bid'an da suka yi na maulidin manzon Allah ba a'a niyan da suka yi na son manzon Allah domin akwai wasu wallahi suna maulidi ne don saboda kaunan manzon Allah an nuna musu maulidi kauna ne na manzon Allah suna yi wannan bayani kuma na shekul islam ibn taimiya bari in kare dai malam ya ce fa inna hadha lam yaf'alhu salaf yace wannan maulidi magabata ba su yi shi ba ma'a qiyamil muqtada lahu tare da cewa a zamanin manzon Allah ko zamanin khulafa'ur rashidin akwai daman su aikata maulidi amma ba su yi ba wa adamil mani min kuma babu abin da ya hana kar a tsayar da maulidi lauka na khairan da ce alheri ne da magabata sun aikata to nan da ibn taimiya ya ce wallahu kad yuthibuhum ala hadhihi almahabba malam ya ce wala Allah Allah zai iya yi musu sakamako ya ba su lada akan wannan kauna wanda ya yi molidi bisa jahilci kwatar da hankalinka kwatar da hankalinka shi na maka maganan nan na ce wani yana ganin sayar da maulidi shine kaunan manzon Allah ya ibn taymiya yayi bayani kan ya ce kan soyayyen da suke yi na manzon Allah eh kan shi za ba ai duk wanda ke son manzon Allah hmm. ya samu lada a kansa eh, eh, to amma to amma abinda suke gina soyayyen a kansa abin bid'a ce kuskure ne hmm. ibn taymiya na nuna cewa idan mutum ya jahilci fahimtar maulidi bid'a ce ko ba bid'a ba ce hmm. to san da ya rage cikin zuciyarsa na son manzon Allah na Allah zai ba lada a kansa amma an yafi masa saboda jahilcin da ya yi da rashin sanin bid'a ce ko ba bid'a ba ce hmm. amma dai shekul islam ya tabbatar cewa amma kan da kasancewa maulidi manzon allah bai yi ba domin da mu ahli sunnan da waɗanda ba ahli sunna ba suka yi imani da maulidi mu dukkanmu mun tabbatar cewa maulidi maulidi manzon allah bai yi ba kuma manzon allah bai yi umarni a yi ba shekaji istidlalin da aka yi game da hadisi na ashura da ke tabbatar da baulidi cewa manzala ya iske yahudawa a madina madina suna yin azumi a ranar suna suna suna azumi suna azumi a ranar manzan Allah ya ce musu me dalilin abin da ya yasa kuke yin haka suka nuna manzan Allah a wannan rana ne an ka tsirar da annabi Musa an ka durmiyar da fir'auna mm, shi sa suna murnan wannan muna murnan wannan abin sai manzo Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ni na fi cancantan in yi wannan da ku so she she su malumu suka yi bayani in dai a wannan mm. ina zuwa ina son ka fahimci fa nasu da suke yi na ashura suna yi don bayyana murna na tsiran annabi Musa haka a lokacin da manzon Allah ya tambaye su suka nuna musu manzon Allah ce shi ya fi cancanta ya yi ya tashi daga manufan ya dawo daga manufar addinin musulunci ya hmm. zamanto shari'a a lokacin ya zamanto mai shari'a balma a lokacin ya zamanto wajibi ne akan manzon Allah da al'ummarsa kamin a zo a wajibta musu azumi shekara na biyu na hijirar manzon Allah sallallahu <laughs> alaihi wasallam azumi yake yi shi yasa lokacin da aka wajibta masa watan Ramadan sai ya mai da azumin yawmu ashura ya zama sunna wanda ya ga dama ya yi wanda ya ga dama kar ya yi amma wannan bai gano batun kafa hujja ta ina ne suke kafa hujja da wannan abinda nike nufi shine ba wai suna yi bane don aihuwa ah, annabi ah, musa ah, abin da nake nufi shi eh. in dai mutane suna murna mhm. kan ranar da aka samar da su daga fir'auna suka sa rana suna har suna azumi mm. she wasu kuma suka ce za su yi munna kan haihuwan manzon Allah baka gan wannan aula abin da nake son ka baka gan kaman aula a lokacin nan da suke yi annabi Musa ya umarci su yi ba shi ya murce su ba shi ya shi ya ina zuwa ba shi ya murce su a ah. wannan lokaci fa da suke yi lokacin addinin annabi Musa ma fa ta rikice haka sun rikitar da addini sun shafe abin da suke so amma manzala bai musu abin ya gan kuma abin na lokacin <coughs> a wannan <coughs> a wannan lokacin nan fa ba annabi Musa tare da su haka ba shi ya umurce su cewa su yi ba su yi ba amma wannan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yayi kuma ya umarci sahabbansa cewa su yi mi su yi a lokacin abin ya zamanto addini ya zamanto shari'a so so uh, bari in komo da kai shi kan batun hadisin na inna innamal amalu bin niyya kamar yadda ka karanta maganan Sheikh Ibn Taymiyyah kana ganin masu maulidi suna yi ne saboda Eh, saboda me me kake ga suna yin maulidi ne saboda shi masu maulidi suke sayar da me kake gani manufar abin da kana suna son su rena manzo Allah ne ni abin da nake son ka fahimci su masu sayar da maulidin musamman yanzu maulidayyan da ake yi ya zama to kamar business ne a yanzu mafiya galibin hmm. waɗanda suke yin maulidayyan za ka ga cewa business ne tijara ne ake yi amma ni abin da nake son ka fahimci duk wanda ya yi maulidi akan mahangan shekul islam da fatan alkhairin da shekul islam ya yi duk wanda ya yi maulidi don kaunar manzan allah tare da jahilcin sanin maulidi bid'a ce shekul islam ya ce zai yi ba fa yana mm, mm, mm, magana ya ce zai yi ba ya ce ya yi bayani shek ya ce ya yi bayani ya ce kad kad mamana kad hakika ah, قد قد يثيبه الله كد كما حقيقه بيشغو مفعول مداري اكائد إنه ان كغا قد ياشغو مفعول مضارع اما ان يكون للتقليل واما ان يكون للتكثير اما ونن قد قد يثيبه الاصل لمن احتفل مولد النبي انه لا يثاب انه لا يثاب okay. asali wanda ya maulidin manzon Allah bai da lada hmm. balma laifi zai samu hmm. amma shekul islam ya ce 'yan kaɗan daga cikinsu hmm. shi sa wannan kadin gali taklili ne zai yu 'yan kaɗan daga ciki wanda suka yi da kyakkyawar manufa tare da jahilcin manufan maulidi Allah zai iya ba su lada a kansa komo kan niyya na ce kana gani kamar masu maulidi suna yi ne saboda ba su so su saurari manzo Allah ne kaga duk abin da ya zamanto maulidi ya zama to bid'a ko sabon Allah duk wata niyan da za ka yi a ta duka ta rushe duk abin da kaman kaman ka je hadisi na malamal bin niyat ke a'a innamal a'malu bin niyat wannan ya shafi mummunar aiki da kyakkyawar aiki Eh, ba kyakkyawan aiki kawai ba ka ji ba duk abin da ya zamanto bid'a ce ko sabon Allah ne hmm. ka ji ka'idan ga hmm. duk abin da ya zamanto bid'a ce ko sabon Allah ne duk wani kyakkyawan niyan da kai a kansa duka ta rushe mm, ta rushe ba wani abin nan saboda asalin abin ma ba mai kyau bane balle niyan misali mutum ne zai iya ɗauki giya zai sha hmm. sai ya ce wai niyya na dai ruwa zan sha mutum ya samu yariya ya shiga da ita daki ya ce shi niyan shi eh, zai yi abin nan a matsayin matansa a inna mala amalu bin niyyat <laughs> ka fahimci iya doki ruwa iya doki ruwa ya gyara niyyansa in zai yi zinan mm. ya halittar da zinan wannan daban ne aikin da yake aikin da yake a a so in zai doki ruwa kuma zai sha niyan zai sha giya fa in ya doki ruwa eh. ya ce zai sha giya eh. Eh? yayi niyya cikin zuciya yayi niyya yace zai sha giya hmm. ƙarya yake ya sha ruwa haga haga ruwa ya sha so so kana ga ba ruwanka da niyyar me shi ah. lokacin da kake gani lokacin da zai maulidin nan kowane irin niyya yi duk wani niyya kowane irin niyya zai zai eh. samu zanubi niyyan da shaykhul islam kana son kana son kana son kana son dole dole ka haramta maulidi ne ko ha saboda shi ina ga kana kana yadda hadisai ina kokarin in halatta me in haramta maulidi a maulidi ai ko su waɗanda suke yi sun san cewa haramu ne ko waɗanda ke yin maulidin in dai za mu zo mu zauna mu zuba dalilai sun tabbatar cewa haka ne domin a yana maka magana baya cewa da masu yin maulidin da mu da ba mu yi duka mun tabbatar cewa manzon Allah bai yi ba kuma babu nasi guda guda guda ko da ifi wanda ya zo ya tabbatar ya kawo maganin cewa halaccin maulidi ba shi da mu da su duka mun tabbatar da wannan ai da suna cewa son kai ne da cewa mutum in kana so ne za ka yi me za ka yi maulidi yanzu ne da aka ga cewa kaman kuɗi na iya fitowa ciki da wasu abubuwa da, kuma eh, alaƙat alakat shine relationship yana iya yana faɗada da wasu abubuwa kaga mutane suka ɗauke shi da matukar eh, muhimmanci daga cikin bayani da kake yi na farko game da cewa eh, maulidi bid'a ne sai kana nuna cewa bid'a shine ka kawo wani abu kishiyan abin da Allah ya faɗi mm, shine ka zo da kishin sunna ka zo da kishin sunna duk abin da manzon Allah bai yi ba da sunar addini kaga da yawa ba su fahimtar manin bid'a mm. ka ga mutum kana maganar bid'a sai zai ce maka to ai mobile ma bid'a ne ya ce maka ai watch ma da kasa bid'a ne hmm. ya ce maka ai ipad ma kwamfuta ai bid'a ne irin wannan mutum ya ce maka qur'ani ma bid'a ce kaga irin wannan mutum fahimtarsa na nisa da bid'a eh fahimtarsa na nisa muna maganar cewa bid'a ita ce abin da aka kirkiro sharatin bid'a sharatin rukunan ne guda biyu hmm. na farko an kirkiro ta ne na biyu kuma eh na farko an kirkiro ta ne na biyu kuma ba ta da babu ba da asali na uku kuma an danganta ta ga addini yanzu masu yin maulidi mafiya galibinsu suna ɗaukar cewa maulidi kurba ce kusanci ne ga Allah har wasu ma suna ganin cewa ranar maulidi mala'iku na zuwa su su kewaye wurin nan sai dai mala'ikun da ke tare da ku ma babu wani special mala'iku kana gani kaman daga cikin bayanin nan da ka ce kishiyan abin da ya fadi ban sani ba ko ka lura da maganin da kake fadi wurin kishiya which means eh. kaman Manzala ya ce yi ka ce kada a yi eh. manan shi nan a'a na ce maka kishiyar abin da manzan Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce fari shi kai baki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dunkule magana ne ya nuna mana duk abin da yake ba shi ya zo da shi ba ba shi ya zo da shi ba kuma yana ɗauke da sunar addini duk wanda zai aikata bayansa ya yi bid'a mana kayo manzan Allah kishi yake hmm. da ka ce shi in ka ce kamar kaga in ka ce ka yi bid'a ka soma abu eh. daban ne da ka ce abin da ka soma nan opposite abin da manzo Allah ya faɗi eh ai manzon Allah shi azumi ya ce yi domin cikin maganin ka dazu kana gwada cewa kaman suna ɗaukan hadisin nan suna kafa hujja a kansa a matsayin modi ai ka san hadisi yasa na ce maka wannan nan ita ce sunna hmm. maulidi kuma bid'a ce kishiyar wannan sunna ce a na ce ba yanzu misali manzo Allah bai yi magana kai shi ba according bai ce ai maulidi na rana kaza ko rana kaza yanzu ba kai da zuka ce fa yana daga cikin dalilan su hadisin ga hmm. na batun azumin manzo Allah ranar litinin to duk wanda yayi wani abu da sunan maulidin manzon Allah da sunar cewa zai girmama ranar aihuwar manzon Allah in dai ba azumi yayi ba kamar yadda manzon Allah ya ba ya manzon Allah kishiya okay na bagana eh, nake nufi shine ina duban bidiyon nan da ka bani bayani shi tun farko da ka ce kishiyan wani abu eh. sai na nufi kaman ana bayani cewa in dai manzo Allah ya ce ku yi mm. da ka ku yi da wanda ya yi shiru a kai asalin shi ibaha ne ka san wannan sheik. kamar ya kenan asalin komai da komai mm, la al'aslu ka'ida ne usuliya al'aslu fil ibadat mm. at-tahrim wal aslu fil ashiya'i wal adat al-ibaha mm. okay so so wannan abin da ke son ka fahimci ban sani ba ko ka san suna danganta maulidi da addini menene nufin gana addini kamar manzo Allah yayi ah, in sun je maulidin suna ga kama akwai lada haka ito eh eh ai shi ne ke gaya maka kamar batun lada da zunubi kuma sai in Allah ya yi umarni kace kace kace kaman shi nake ke koro maka hadisin maganan nan da kuke fari kamar um, suke bayani kai cewa in aka ce yi eh. da kada ka yi eh. da ba yi magana a kai ba eh. shi batun shi nake yi okay so lokacin da manzo Allah ya ce kada ku yi kai kana magana kan ahkamut taklifiyyal khamsa kenan haka shine wajib mm. mandub mustahabbi makruh haram mubah kai maganin wannan kake yi ko ba haka ba haka eh to wannan batun batun maulidin ba ta wannan kategori ba ne ba ta wannan kategori ba ne ka fahimci abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a yi umarnin Allah ya kasu kashi biyu akwai wanda ya zamanto dole akwai kuma wanda ya zamanto ba dole ba wajib da mandub ke sannan abinda Allah ya ce kar a yi ya kasu kashi biyu akwai haramu akwai makaruhi sannan abinda kuma ba a ce ka yi ba ba a ce ka bari ba wannan shine ba misali yanzu in ka ci abinci kai ka so ka ci abinci kuma tap of abincin da ka ci ba ce maka ranar litinin ka ci tuwo ba ranar eh, talata ka ci shinkafa ba ranar laraba ka ci mm. sakwara mm. an ce maka haka a ba ce maka babu nassin da ya ce maka an dai ce ka ci daddaɗan abin da Allah ya baku arzikinsa abin da aka baka mun shi yasa batun abin da ya shafi cinka kamar riga yau da na so ne na sa rigan ga amma ina da kaya kai ma ka so ne ka sa eh ni na ga dama na sa wannan wannan shine eh, anta mukhayyar mm. baina an taf'al wa baina an tatruk mm. kai kana da zabi ka aikata ko ka aikata amma ina maganar bid'a bid'a da nake magana na ransa da Allah baka bini ni bashin rasuwa ba idan ana maganar bid'a tsantsan bid'a da hadisin da manzon Allah ya ce wa kulla bid'atin dalala maulidi ita ce lamba na farko a wurin bid'a a da ka ce kaman bid'a ai manzo Allah bai yi ba bai yi ba sai na ce suna baya da bayani manzo Allah bai yi ba ba hujja bane manzo Allah ya hana shine hujja shi nake fadi akwai abin da manzon Allah bai yi ba kai ba ma manzon Allah ba shari'ar musulunci ta yi kawaici akan wasu abubuwa ba don ta gafala bane ko ba ta san abin da take ci bane mm. a'a saboda wani tausayi ne da rahma gare ku wa mm. sakata an ashiya mm. rahmatan bikum mm. ghayra nisyan fala tabhathu anha an yi kawai shi yasa na ce maka al aslu fil ibadat at tahrim duk abinda za a yi aka ce maka ibada ne akwai kusanci zuwa ga Allah akwai lada a kansa an samu aljanna a kansa wannan abin nan ta zamanto ibada to ibada kuma ku kawo mana nassi daga Qur'ani ko hadisi domin asalinta ka barta Sheikh na barka ci gaba jama'a kawai da ku shafa kuna kan gaskiya TV kuna tare da babban malamin nan Dr. Kalusi yana muna bayani eh, kan maulidi haramcin maulidi da mu dan zaga minti daya idan mun dawo mu dora da wanda ya saura kasance tare da mu اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا دنيا دزا أبرتا ما يكاو هدما rayuwa ta za ta ƙare ina wani farin ciki ana sauraron mutuwa ina wata walwala jikin da zai zamo gawa mai ya janyo girman kai ƙarshen rayuwa da makomansa kabari mai zai sa alfari wanda duk ya mance da waɗannan ina ya baro hankalinsa Allah ya ba mu kyakkyawan cikawa da imani amin duniya da za a barta mai ya kawo haɗama rayuwa da za ta ƙare ina wani farin ciki ana sauraron mutuwa ina wata walwala jikin da zai zamo gawa mai janyo girman kai ƙarshen rayuwa da makomansa kabari mai zai sa alfari wanda duk ya mance da waɗannan ina ya baro hankalinsa Allah ya ba mu kyakkyawan cikawa da imani amin addu'a a wasu lokutan ana ɗaukar ta da kalma ce da ba ta da ma'ana wacce aka gaza fahimtarta baƙon abu ne ga wasu kuma wasu suna ganin ba ta da wata amfani ainihin asalinta shi ne cewa shugabannin addinai ne na duniya suka koyar da yadda ake amfani da addu'a wajen ganawa da mahalicci ana ɗaukar addu'a kamar wata ƙofa ce da ake bi zuwa ga wata duniya ta daban da ake sauraron wannan sautin to shin me ke faruwa a halin yanzu shin sauti zuwa ga mahalicci ya yi shiru ne a wannan karni na 21 sai dai akwai hanya ɗaya tilo da za a gano shine mu gwada yin addu'a domin mu gano cewa ko tana aiki muna buƙatar mu yi amfani da tsarin yadda ake yin addu'a wannan ƙoƙarin na tattaunawa da mahalicci na kira zuwa ga allah tilas ne mu ƙwanƙwasa ƙofar kuma mu jira a amsa mana to amma yaya ya kamata mu yi addu'a shin addu'a na da nata ladubban da ya kamata a bi shin yaya malamai suke yin addu'a me yasa musulmai suke yin salloli biyar a rana waɗannan tambayoyi ne da aka taɓa yi wa annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada amsa mai gamsarwa kamar haka ya ce idan akwai wani kogi a kusa da ɗaya daga cikinku kuma zai yi wanka a kogin sau biyar a rana shin za a samu dauɗa a jikinsa sai suka ce ba za a samu dauɗa tare da shi ba sai manzan Allah ya ƙara da cewa wannan ne misalin yin sallah sau biyar a rana wanda allah ke shafe kurakurai da aka aikata a wannan matsayin muna binciken gano wani bangare daban akan dalilan yin addu'a wanda shi ne sauya halayyar mutum da tsabtace dukkan kurakurai da mutum ya aikata na tsawon lokaci a baya a daidai wannan gabar mun gano wani rukunin ra'ayi akan addu'a wacce take wanke kai da tsarkaka daga duk najasa da mutum ya tara na wani lokaci an gudanar da bincike a kan canje-canjen da addu'a ke kawowa ga mutum waɗannan binciken sun nuna amfanin sallah da addu'a ga lafiyar ƙwaƙwalwa da jikin ɗan adam waɗannan amfanin sun haɗa da rage yawan damuwa da zullumi na biyu ƙara wa mutum ƙwarin gwiwa cikin harkokinsa na uku inganta kulawarsa a rayuwa na hudu daƙile yawan baƙin ciki haka kuma bincike ya yi nuni da cewa akwai alaƙa tsakanin yin addu'a da raguwar munanan halaye kamar yawan shan barasa wani bincike na daban kuma ya nuna cewa akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanin yin addu'a da samun gamsuwa a cikin mu'amala da juna da zamantakewar iyali wannan binciken na cewa yin addu'a yana ƙara biyan bukata da sadaukarwa da ƙara fahimtar juna a zamantakewar iyali da manufofi masu tasowa dukkansu na daidaita dangantakar da ke tsakanin yin addu'a ga abokin tarayya da sadaukarwa. irin wannan binciken na tabbatar da cewa fa'idar addu'a ba ta zato ba ce ko ba ta wani abu ba ne da babu shi a zahiri cewa addu'a ba yawan maimaita kalmomi ne da ba su da ma'ana ba amma addu'a tana da kyakkyawar tasiri a zahiri addu'a tana samar da sauyi masu ma'ana a tare da mu muna iya ganin wannan sauyi a zahiri sabili da haka addu'a ba tsohon yayi ba ne za mu iya yin ta a nan kuma yanzu nan za mu iya jarraba ta kuma mu gwada amfaninta za mu iya amincewa da ita domin mu tabbatar da fa'idarta a zahiri musulunci ya kimanta yawan ladan wanda ya addu'a kuma ya kiyaye salloli biyar a rana salloli biyar a rana ba wai maimaita kalmomi iri ɗaya ba ne ko motsi kawai kowane rukuni yana da kyan gani sha'awa da kuma daraja yadda ruhi ke samun kusanta ga allah inda muke ƙaunar samun lada da muke gogoriya wajen nema wannan shine amsar da muke jira saduwa ta zahiri da mahalicci allah ba ƙarya ba ce allah ya amsa wani abu ne da ya kamata a gwada kuma ya cancanci mu fuskanta واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوان To jama'a barkanmu da dawowa kada ku shafa kuna kan gaskiya TV kuna kallon shirin nan na farkarwa yau maudu mu shine hukuncin maulidi a cikin musulunci. Doktor Kalusi ya ce muna bid'a ne ka ci gaba kana yi eh, baka tuba ba kamar za ka shiga wuta kenan. shek kana mana bayani game da cewa bid'a shi na ni na ke tambaya kabu manzala bai yi ba shi suka ce hujja ne manzala bai yi ba sorry manzala ya hana shi ne hujja amma an kace ce manzala bai yi ba ba hujja ba ne saboda misali abin nan da suke yi na maulidi sun gaya maka madogaransu daga cikin hadisai da sunna lalla kai makana da eh, eh, fahimta kuma bayan wanga mm. ya kake gani dole-dole saboda sunan ana bayani ana ce kamar yadda kai bayani sun kawo maganganun ibn taimiya suyuti yana maulidi ya tabbatar kamar maulidi za ya yi sun kira manya-manyan malumma eh, su ma manya-manyan malumma ne kudi wayannan duka baka yarda da ko kana ga an sake musu magana ne akwai dalili da suke kafawa hmm. cikin dalilansu aya ce ta alkur'ani wanda allah ke cewa kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi hmm. wa bi dhalika falyafrahu hmm. huwa khairun mimma yajma'un wannan yana daga cikin dalilai na alkur'ani da 'yan sufaye ko waɗanda suka yi imani da maulidi suke kafawa to amma ni so dewa abin da nake duk abin da zaka faɗa akan addini kana da magabata kana da magabata magabatan da ya kamata su zamanto madogoron mu wurin fahimtar Qur'ani da hadisi sune sahabban manzon Allah ka je ka duba tafsirut tabari kurtubi eh ashur ibn kathir duk tafsiran babu wanda ya fasarta kul bi fadlillahi da cewa eh, maulidi ne kuma shekul islam shekul islam shek ibrahim anyas a cikin tafsirinsa duk ɗan ɗarika ya je karanta kan wagga aya bai ce maulidi ba wallahi bai ce maulidi ba wallahi bai ce maulidi ba hmm. kuma a cikin tafsirin eh, sheikh ibrahim anyas kan abin da ya shafi inna allah wa mala'ikata wa salluna ala nabi wallahi salatin ibrahim ya yi kawo bai kawo salatul fatima ba ka ji na maka rantsuwa bai kawo salatul salatul ibrahim ya yi kawo me yasa ya san fassaran alkur'ani da kai kai imani da shi to bai kamata ka zo da shi cikin alkur'ani ba matukar magabata ba san shi ba isa yanzu matukar magabata da magana da kake fadi na eh. bifadilillahi layin eh. kana gani kaman bai kamata ka yi munna kan wani fadada da Allah ya yi ma ba yanzu ba ya malum masu ka fasarta kul bi fadlillahi wa bi rahmati kuma tafsiri daga al-islam sai alkur'an al-islam al-qur'an al-islam al-qur'an musulunci ba aka ba banda shi ba wanda da ban da zaka yi akwai su yanzu in ban da qur'ani amma ba wanda ya fasarta cewa maulidi ne ba shi nan a ban ce kaman ba suna nufi maulidi suna eh. sa shi cikin maulidi cikin masadiqin wannan abu shi da fari maka shi dai wannan yana daga cikin fasarta ayoyin alkur'ani ba inda ya kamata ba fasartawa ne hatta ibnu abbas bai fasarta shi haka ba in dai an ce maka ibnu abbas da manzon allah ya bashi tambari da addu'an fasarar alkur'ani bai ga cewa wa bi rahmatihi shine maulidin manzon allah ba to kaga kai kanka ka ba kanka abin nan hmm. wani ya ce tambaye ka musabakan qur'ani na'am post hutuba kan wasu eh, facebook da wasu ba kamar haka duka wai mu bi ba musabakan qur'ani da wai saba ba eh. zallabe bi ba kana gani kaga inda ce mishin ya bibiyi mu tun farkon fassaran abin da ake nufi da bid'a da ba zai wannan tambaya ba mm-hmm. domin na ce ma'anan bid'a ita ce abin da an ka kirkiro da sunar addini da sunar an samu lada da sunar me addini da sunar addini ka rayu shekara dubu ka haddace qur'ani ba kai musabaka ba akwai laifi ba laifi ba wanda zai kama ka mesa ba kai ba. me kake nufi da suna addini ma'ana hmm. ya zamanto an ba abin lada ta musamman kuma abin yana da kusanci zuwa ga Allah isan mutum mu ba mu ce ka mutum yayi musabakan Qur'ani bai samu lada in ka karanta ba musabakan ne ke da lada ba karanta alkur'ani ne kake da lada so na ce abin da ke sun ka fahimci kenan ba musabakan ba musabakan ne kasan manyan mutane manyan mutane kuma sai ka ce na bar malam ya malam sharuwa sharuwa jama'a kada ku shafa kuna kallon gaskiya tv eh, kan shirin falkarwa doktor kuluse yana ba mu bayani kan maulidi inda yake cewa maulidi da bida ne duba malam hatta malumman sufaye hmm. su da kan sun tabbatar cewa maulidi bida ne duba imamu suyuti sufi ne hmm. imamu suyuti a cikin littafinsa husnul maqsad fi amalin maulid hmm. ga abin da ya faɗa ka duba safha page 15 ya ce aslu amalil maulid bid'atun lam tunkal an salafis salih min al-quruni thalatha yace aikin yin maulidi yace wannan bid'a ce ya ce ba a nakalto shi daga magabatan kwarai shekara dari uku na farkon musulunci ba ba a nakalto shi ba yace duk wanda ya yi maulidi ya aikata abubuwa masu kyau ya kuma nisaci abubuwan da ba su da kyau ya ce to wannan bid'a ce hasana shi a mahangan shi kasan duddan tsufi ba zai taba kushe maulidi ba amma daga cikin sufaye akwai masu adalci amma shek yana nufi nan ba yana nufi da bid'an da daka shiga wuta ba ya shek shi a bid'atun hasana eh. ni ma ina tambaya ma amma ai ku ba ku da bid'atun babu bid'atun hasana eh. aslan ma addini bai da bid'atun hasana suyuti ke magana wa shek kwarai ina girmama iliminsa ban kai ko abin ko akaifin imamu sayuti ban kai ba ina jinjina masa da iliminsa amma kan wannan hmm. na kalubalanci sayuti na ransa da Allah hmm. babu bid'a hasana babu bid'a hasana zai yi bid'a wani na bid'atu kulluha sayyi'a bid'a gaba ɗaya loga loga loga abinda aka fare shi yake nufi an ce bid'a lugawiyya wannan shay'un akhar shay'un akhar misali mobalin ga misali volticin ga misali wannan kulluha bid'a li'annaha lam takun fi ayyamihi sallallahu alaihi wasallam ba ta wurin amma ta zo ne wasilatun li khidmati din liman ahsana istikhdama hanya ne wanda za ka yi hidimar addini in ka kyauta amfani da su amma mutane ne wani suke amfani da iphone wannan wurin scam so so kana gani kamar eh, eh, maganar na suyuti nan baka rayi da shi a ni ban rayi da shi amma baka ga ijtihadi ma a kulli ihtirami ma a huwa rahimahullahu rahmatan baka ga kaman ijtihadi yayi cikin bayanin maulidin eh ijtihadi ijtihadi kuma mutum ya ijtihadi kada yusib wa yukhti ashe sa wannan yana daga cikin abin da yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiya yayi maganan cewa ubangiji yake in ya ba mai shi lada a kansa in yayi ijtihadi ne akai domin ijtihadi in mutum yayi kayi katari ko kayi kuskure ka rabunta da alkhairi okay so wanda suyuti suyuti ya magana kan maulidi wayanda suke ya ce zai zama abu mai kyau sai wani ya bi maganan suyuti sai kai kana ce ga mai shiya shiga wuta kan wannan yi shi nake makan gane ce ma'a kulli ihtirami lil imam suyuti ana lastu ma'ahu fi hadhihi nukta ni ba ni tare da imam suyuti kuma law anna imam suyuti hayyan mawjudan lanaqashtuhu fi hadhihi asantum ah, aha <laughs> ina ga maganan kan gaskiya ne ya ya ya lanaqashtuhu eh. lanaqashtuhu haka mm. mm. so so kana ganin kamar aje wannan mutum na da da zai zai yi birthday shi kana gani haka birthday ai yahudanci ne mm. birthday yahudanci ne 99.9% na waɗanda suke yin birthday kwaikwayon arna suka yi mm. kuma duk abin da ake yi wurin nan sabon Allah ne so kana ga kamar misali mutum na da shekara ban ake kawowa da tape da wakoki a yi ma yarin shigan banza ko a yi ma yaro shigan banza ko ba ka bane to <laughs> nde nde nde a kawo ana rawa ana dukka haramu to in ma shigan in ai ma yaron ko yarin shigan kirki an samu ko hijabi aka yi musu bid'a ci a birthday ke birthday eh, a kace ai ban ce maulidi ba maulidi maulidi zan Allah ai turanci kai wannan a a na ce ba duk wani wanda zai birthday shi da ba maulidin zan Allah maulidin Sheikh Abdul Qadir Jailani maulidin Sheikh Ahmad Tijani maulidin sheikh ibrahim nyas maulidin na kasa da su da na sama da su duka bid'a ce ajiwan wannan na ji wannan doktor na ji aji wannan ni magana na shi ne wannan ka doki ka dangana wa addini ka ce idan mutum ya ce addini ne sai na ce birthday mutum birthday diana ai ba addini ba ne ban ce kamar ka samu lada ba ka samu lada ba sai na faɗi maka kwaikwayon yahudawa ne isa an yi in abu na da kyau ba za a kwaikwayo shi ba na karanta maka hadisi na karanta maka hadisin akwai abin da za ka yi kwaikwaye su mm. ka fahimci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ya ce shi yafi cancanta mm. ya yi wannan azumi mm. da ku saboda annabi Musa dan uwan uwansa ya yi saboda kwaikwaye kwaikwayo abin suna yi amma ranan da manzon Allah ya fara yin azumin ta shari'an shari'ansa ba shari'an annabi isa kamar kamar baka saurara nawo na ce kamar abin nan kuna yi abin nan su manzala da bai yi shi yahudawa na yi eh. shi manzala ya gan abin na da kyau isa sabon shekara shi ma ya kamata da ya yi aka ce da ya so mu da lalla da ya so misali ni ma zan buga maka misali takardu ne guda dole ta ne mm. ga lugun haske radio amma babu tambarin su guda akwai tambarin haske radio eh, haske eh, gaskiya tv guda kuma ba eh, stampin gaskiya wani ciki zaka ce original ne wanda stampin ke kai wanda ke wanda stampin ke kai haka shi yasa abinda an, mutanen annabi Musa suka yi a lokacin da ce manzon Allah bai comment ba mu bai gano mu manzalan nayi doko shi ina zuwa mu da muke yi manzalan nayi doko shi shi yasa manzon Allah ya ce shi yafi cancanta yin wannan na gane so so so waye farkar da manzo Allah kai baka ji ba ai yanzu ba shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yin wani abu sai an masa wahayi ka fahimci su manzon Allah ya tambaye su amma kamin manzon Allah ya ce zai yi sun da wahayi ya sauko manzon Allah cewa ya yi a lokacin tambarin manzon Allah ke kan azumin ba tambarin annabi Musa ba ka fahimci magana eh, eh, eh, shi yasa nake buga misali da letter heading gaskiya na gane kana nufi wurin mu mu muna yi saboda manzo Allah ya yi ya kuma saboda umurni ne na Allah cewa ya yi saboda manzo Allah ma tiku anil hawa in huwa illa wahyun mm, ah, yuha shi kai yanka can ka aje magana da muke yi shine game da abin nan da bane kace ya koyi da Yahudawa shi na kora maka hadisi da manzo Allah ya koyi wani abu daga Yahudawa yanzu ina zuwa yanzu menene mutum kowane abin wata kowane shekara ka yi bef dinka kowane wata menene bef da shine in mutum in ka waye gari ba ma lalle sai shekara ba ko wata ba a in ka waye gari ya kamata ka yi wa Allah godiya amma sai kai shekara wai kai za ka tara mutane ka yi sabon Allah <laughs> sabon Allah ne me yasa kike ga sabon Allah kai ka zuwa wani birthday kaga cewa qur'ani ake saukewa don allah sarki ni da nake zuwa na da yawa shek ok da nake zuwa ita eh, eh, eh, wannan tambayan kai eh no ina gani kamar inda mutum ya ce zai birthday na dan shi ko diyan shi ina ga wannan ba batun addini <coughs> batun addini kana son ka haramta yasa kake ce batun addini ne ba ina ai ni ni awa saboda me shi na ce ma ba batun addini ba kai maka ce batun addini halan ai ba shi zai ce ba batun addini ba ne saboda abin da yake yin nan bai ce ya samu lada ba yanzu misali bai ce annabi ya yi ba yanzu misali shekara talatin da ya wuce a cikin zangonnin mu mun san wannan eh don Allah mun sani mm. ba mun sani ba abin da muka sani cikin zango shine yaro sai qur'ani ta yawo cikin kasuwa da hmm. allunsa ana masa ana sa masa albarka ana masa addu'a da fatar alkhairi hmm. abinda muka sani kenan hmm. amma yanzu saboda duniyar ya zamanto global village ne karya ce sagira duniya ce a dunkule wuri daya sai bar muna kwaikwayon arna muna kallo ta hanyar fina-finai ta hanyar gasunan dai muna ganin cewa shine wayewa amma in ka waye gari ka za ka ga gode ma Allah kan musulmi bai kamata kai wannan abin amma ka gode ma kan shekarar da Allah ya represent godiyar ubangiji okay na gane in ka gode ma bai yiwa mutum kai su abun Allah kuma ka ce kana yi ma Allah a ba okay ban ce su Allah ba nace zai yiwu ka gode ma in Allah ya kara maka shekaru baka ji abin wannan babu laifi ok so cikin godiya misali kamar mm. irin yadda dewa ma ke paste kan abin nan facebook wannan duka bai dace ba na ka fito da wannan kace kace wani wani ya je facebook kaje nan shi yasa ni facebook na da na ga yanzu abin ya fara abin nan sai na fara sai na fidda datin aihuwa na hmm. saboda wani wani sa kan facebook kamfanin facebook ta wishi na birthday bai dace maka ba bai dace ba ba mini bane a bai dace ga musulmi al'amarin ka na musulmi al'amarin aiki ne na wuje. ka ce batun manzo Allah ba batun manzo Allah nake yi kuma ba batun Musa da Isa shi nake faɗi maka duk wani abin da za a yi na bukukuwa in dai ba wanda nassi ya zo a kai ba bid'a ce duk wani buki da mutum zai yi in dai ba abin da nassi ya zo aka misalin bukin ashura ashura da wasu ke yi bid'a ce bukin isra'i wal mi'raj bid'a ce bukin nisf min sha'ari menene sha'ban ko safar duka bid'a ce bukin bukin walima fa wani walima aure wani ya ce a tambaye ka manzo Allah bukin walima aure refreshment jinin refreshment wannan sunna ce saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abdurrahman ibn Auf yace aulim walau bishat yace kai walima ah to karnuka da aljanu za ta rasu ayi musu walima mm. mutane za ta rasu ko da ce da rago ɗaya ne tare mutane tare mutane a ci abinci a shaida cewa kayi aure tafsir watan ramadana wani waya tambaye ka tafsirin watan sulaimana faransi jin tafsirin watan ramadan ba bid'a bace me yasa saboda manzon Allah sallallahu alaihi saboda tafsirin alqur'ani yana da asali a cikin addini fassaran alqur'ani yana da asali a cikin alqur'ani saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fasarta alqur'ani sannan mala'ika jibril a watan ramadan yana zuwa musamman cikin watan gaba daya ya yi bitar ya Allah bitar alkur'ani tun farko har karshe ƙarshen azumin ma da manzan Allah zai yi da bai yi wani azumin ba ya zo ma manzan Allah ne masu biyu ya masa bita to amma kowa da yanda yake ɗauka da lokaci da yake ganin cewa zai fahimtar da al'ummansa littafin Allah ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ka ce wai eh, tafsirin cikin watan Ramadan bid'a ce wannan bai da wani alaka da batun bid'a ko wani makamancin haka wani ya ce akwai ba da yawa da zamanin manzo Allah ba shi na an zana yi duka cikin addini kamar fada da masallacin makka kamar fada da me masallacin makka da hawan safa da zuwa safa da wannan wannan wannan magana da hawan sama states duka jinan jinan harami harami yana da iyaka akwai iyakan harami sawan hmm. na maka ko madina hmm. ka fahimci yana da iyaka shi sa faɗaɗa shi in dai matukar bai fita hududul haram ba wannan babu laifi babu laifi kuma wannan hidima ne li masjidi li baitillah subhanahu wa ta'ala hidima ce li baitillah shi sa wannan la yu'tabar bid'a Okay, Malam Gado kuma daga Mammo bi na want to know the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa lima o su so convention convention ah, ne mm. akwai wani taro da ali suna ke yi eh. ana ce mai convention masu kuka kasan ta eh, eh wani ina tuni da shi convention eh wai manzo Allah yi. malam wannan wa'azi ne da'awa ne yanzu manzon Allah yayi wa'azi kamar nakan nan kamar nakan nan kamar yanzu manzon Allah yayi wa'azi ko muna maganar cewa eh, ba sai ka komo kan magana kake no ina maka magana fa shi ne an ce maka bid'a mm. ita ce abinda an ka kirkiro da sunar addini wanda ba ta da asali a cikin musulunci so an kawo maka sun ce asalinsu yana cikin hadisi kace a'a sun ce a'a no wannan ba batun asali ba ne ka fahimci yi ba batun asali yanzu alimsa manzo Allah yi da'awa ko bai da'awa ba ya yi wa'azi ko bai wa'azi ba ya aika mutane gari gari an yi wa'azi ko bai aika ba hmm. ya aika Ali ya aika eh, Mu'adh bin Jabal yace innaka ta'ti qauman min ahli kitab yanzu in mun ahli sunna mun hadu a akra muka yi wa'azi hmm. eh da'awa ce mun kadu kumashi muka hadu eastern region western region volta region oti region eh, savannah region northern region eh, muka yi wa'azi is it eh, abin nan abin nan akwai malumman da suka ba su dace da kai ba kaman kaman marhum sheik um, eh, eh, um, albani yana daga cikin mutanen da suke gani kaman a taro ayi wannan abu bai dace ba a taro ayi taro a irin wannan zama na da convention na alisun na duka ah, sai dai ba a fahimci maganar sheikh nasur din albani ba a fahimci ba ne hmm. ka fahimci in dai inda wanda ya tambayan ko ko a ah, in akwai nassin da albani ya faɗa hmm. a baza mana koli balle shi ko zai yi kuskure ko ya faɗi ma ya ya kamata a baza koli hmm. saboda mu yi tsokaci akan nassin da maganar albani amma la ba na ganin cewa albani ya yi wannan maganar shi da kanshi eh shi da kanshi ya je kasashen tura yayi ya je kasashe da yawa an tara masa jama'a yayi wa'azi <laughs> yayi dawa ya zai zo kuma yana inkarin wannan eh, so so tara jama'a wurin convention wannan ne eh. laifi wa'azi ake musu dawa ake musu hmm. eh aka tara jama'a kai musu wa'azi wannan shi ba haram ba yanzu wanda bai zo wurin ba yana da laifi a'a to ai ba ce wanda bai zo wurin maulidi ba yana da laifi a'a baka ji ba na ce mai zuwa wanda bai zo wurin convention ba in baka zo ba mm. ba laifi ba ne kuma ana ce ana cewa a zo a ji wa'azi ne mm. kuma ana nuna topikin da za a da za a da za a a wurin kafamci mm. ana gwada abin da za a yi shi wannan duka yana daga cikin asalibi da'awa hanyoyi da ake bi don a yi ma mutane da'awa ka wannan babu laifi shi kana gani kuma kamar kayi bayani kamar eh, batun birthday kai da kanka mm. shi wannan kuma kana gan bid'a ne shi nace maka bid'a ce nace maka duk wani birthday da za a yi tun kololuwa manzon Allah har ya zo na ƙasa bid'a ce sa shi da kamar yanzu shi da kanshi da diyan shi yana gani wannan matun da annabi bai annabi ma diyan shi birthday ba shi hmm, ba yanzu ba menene abin nan manufan ma birthday ma gode wa Allah eh gode wa Allah kamar ka gode shi nake tambayan ka ka taba zuwa birthday na wani kaga abin da ya faru wurin na musulunci aka yi eh sosai kuwa me oh, maybe an ci abinci an sha eh, iri eh. shigan su ba waki waki ba kowa ke yi wanda kake gani washi akwai wannan manyan mutane ba kowa ke <laughs> eh? shirin da bai da kyau ba inda in dai masalan ka ne in masalan ka ne kide kidin da raye raye sai ka ce kide kidin da raye raye ba matsalan ba bef din da kanshi ba shi bef din da kanshi ba shi cikin musulunci barin saboda annabi bai yi ba eh saboda annabi bai yi ba kuma magabata kaga da yawa in an ce annabi bai yi ba she suna abin nan to in annabi bai yi ba annabi ya hana mm. da yawa suka yi suka faɗi in annabi bai yi ba to annabi ya hana <laughs> wani wani ka kama annabi ya zo na kan tv in baka ba <laughs> ka tashi wai ya tambaye ka ko annabi ya zo na kan tv ya yi dawa ito eh ai <laughs> eh, eh, ya kamata da ke faɗi ne wannan duka yana daga cikin wasa'il da'awa na'am mushe. hanyoyi da ake bi don a yadar ka mm, fahimci mm, ba ka mm. nan ba inda da ne akwai ma facebook live a babu ba shi wani lokaci kana zamani masallaci kana karatu waɗanda ke sauraron ka nisa sun fi yawa da waɗanda ke zamani haka kaga kai ka benefit a lot of course su ma za su benefit ranan da yanzu ba ka ce wai ba kun ce wai eh, facebook eh. Eh, gaskiya ta samu matsala ba to kaga yanzu duk wanda ke iya sauraron ku da kallon ku ta hanyar abin kaga yau yayi mi ya rasa sai wanda ke da yanar gizo shi zai iya amma ta hanyar facebook yau ba mm. zai samu mm. amma wannan shi ba bid'a ba a'a wasu a ce lugawiya saboda zamanin manzon Allah ba ta nan amma kuma sai ta zo lokacin da yake tana hidiman addini so sheik menene matsayin salaf kana gan salaf ba su yi abu ba kamar yadda naga karin ga dawa salaf ma ba su yi ba manan salaf su ne sahabban manzon Allah da tabi'ai da waɗanda sun karayu a cikin shekara dari uku bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su kuma ba su yi abu ba in ba su yi abu ba bai kamata kai ba in ba su yi me ba in dai ba su yi abu ba to ya kamata mutum kai takasansa kuma kana gan fahimtar su saboda su suka fi fahimta saboda su fahimtar su ya fi kuma su sun zamna in ba su zamna ma gaba da gaban manzon Allah ba to sun zamna gaban wanda ya zamna gaban manzon kana gan bai yuwa zamanin ga wani fahimci addini kai fi salaf ko a ah, ba shi hmm? ba shi ah, ka fahimci addini ka fi sahabbai kan bayani ke ina son gamin shi I have a lot of questions. <laughs> Tun da kana neman wanda zai to ask him. <laughs> Na gode Sheikh. Eh, Sheikh bari ba yanzu misali, yanzu misali. Akwai wanda zai ce maka yanzu duniyan ga hmm. wanda ke da ilimi fi Imam Malik. fi Imam Malik. Eh. Duk ilimin ka duka. Sai da ka koyi nashi fahimtar sannan ka zamanto abin da ka zamanto. Haka. Haka. Eh, hmm. na gode sheik na gode sosai sheik ka bani karatu <laughs> okay na gode sheik ka ni karatu sosai kan eh, batun ya sunan shi bida ina fatan allah ya dan allah ya kai mu sabon mako eh, mun ci gaba da karatu ga kuma banda shiwa mun kare shi sabon mako in allah ya ba mu dama ma za mu ci gaba in kira shek ya kare muna eh. bayani ya tabbatar da magana da yake faɗi shi kana da wani magana da aka ka batun maulidi kamin in wrap up eto eh abin da nake da shi shine ina ina yi ma duniyar musulmai nasiha shine mu yi kokari mu ba da sakon manzon Allah kamar yadda Allah ya ba manzon Allah domin maulidi ta zo ta hargitsa tafiyar addini ta zo ta kawo cikas ga tafiyar addini wasu suna ganin maulidi addini ne sun ka ɓata rayuwarsu a kanta sun ka bar abin da ya zama shi ne addini ni so na a daina maulidi duniya to amma ba abin da zai yi ba ne bai yiwuwa ka ce ka wayi gari duniya ba yahudawa ko ba nasara musamman garinmu nan iya abin da muka faɗin ga iya abin da za mu iya kenan amma wai mutum ya je ya maulidi mu je mu ce ya tashi kar ya maulidi ba mu da wannan saboda akwai freedom of worship and religion hmm. a kasar mu na Ghana iya abin da za mu faɗi kenan amma wannan abin da na faɗa na faɗa ne dace da abin da ni na imani da shi ni na imani da shi zai yi kai baka imani da shi ba ba zan iya takura maka ba amma ina maka addu'a Allah shi da ni da kai duka baki daya amma da zan samu a ce Ghana an daina maulidi hmm. na ransa da Allah da wannan burina ya cika kuma Allah ya sa wannan magana da muka yi ya zamanto dalilin dawo da dewa daga barin yin maulidi Allah ya sa wannan ya zamanto gaba mai tsoka wurin fahimtar da mutane tsantsan addini amma ina kara maimaitawa maulidi bid'a ce manzon Allah bai yi ta ba wanda suka fi musun manzon Allah ba su gan cewa maulidi kauna ce da soyayya ne ga manzon Allah ba shi yasa ba su yi ba Doktor! <laughs> Na gode sosai da karatu da ka bani yau game da maulidi. Jama kun ji karatu da muka yi da Doktor eh, Kulusi. Irin karatu da ya ba bayani sosai. Game da maulidi, ya ce maulidi bida ne. Eh, in ka ci gaba da yi eh, baka tuba ba za ka shiga matsala. Doktor, na gode sai allah ya saka maka da alhari kuma allah ya koma da kai gida lafiya allah ya tabbatar da alhari sannan akwai shi dan uwana da muka zo tare ina ga muna zuwa nan an ka kira mu aka ce uwarsa ta rasu to ina son mu yi amfani da wannan dama a cikin wannan lokaci mai albarka allah ka sa ta huta allah ka yadda da ita allah ka sa aljanna ita ce makomanta da shi alhaji khalid da dan uwansa ismail da sauran zuri'a baki ɗaya wanda wannan musiba ya shafa muna ba su hakuri allah kuma ya ba su ladan musiba ita kuma allah ya sa ta aljanna amin doktor hmm. na gode sosai Allah ya saka maka da alhari na san za kuma kuma suke na gaya mana da yan kuma su duka baki daya a gaya mana da asantini duka baki daya jama'a kun ji karatu da muka yi da babban malami doktor kulusi irin bayani da ya muna muna gode mai Allah ya saka masa da alhari a madadin wayan da suka taimaka mini na shigo muku da shirin duka baki daya tun kan babban producer na har wayan da ke bayan kamar na duka baki daya a madadin su duka ni naku sarki imran hashiru dike nike ce muku Allah ya kai mu sabon mako salamu alaikum واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك